masu kallon barkan ku da sai kasancewa tare mu a cikin shirin na na gani a yayin da ita um, gwamnati ta tura jami'an tsaro a kan cewa ba za a fita zanga-zanga ba a kafa da ta kuma datsa kan hanyar shiga dandalin unity fountain a kan cewa ba za a yi zanga-zangar nan na lumana a kafa ba manyan shugabannin kungiyar sanige sun ba da umarni ga mambobinsu wanda suka zo da mota duk su shiga motocinsu in suka shiga motocinsu sai a ke ma'aikatar ilimi da kwadago da aka ce shugaban kungiyar sanu ke yana kokarin tallata titi ya shiga motarsa Um, kuma sauran mambobi a cikin dandalin unity fountain suke kokarin fitowa domin kuwa su je ma'aikatar ilimi inda za su rayu su na miƙa su ga gwamnati kamar yadda kuke gani dai ga motar yaƙi gun truck kenan wanda aka kawo nan aka rufe kan titi aka ce mambobin ƙungiyoyin nan da suka fito zanga-zanga ba za su fita daga nan ba a ƙafa to shi yasa kuka ga suna fitowa a shiga mota a je ma'aikatar ilimi inda za a miƙa kokan nan korafe-korafen da waɗannan mambobi ke yi shine za a yi a ce an datsa kan titi da hanyar shiga inda za su fito su tattaki zuwa ma'aikatar ilimi da na kwadago su je su miƙa wasiƙar neman gwamnati ta biya haƙoƙinsu ana musu rukon kai na kashi shi dai mambobin suna fitowa motoci ah, kuma su je ma'aikatar ilimi kamar yadda kuke gani jami'an tsaron nan waɗannan suka hana 'yan jarida shiga wannan dandali da safe kafin suka je suka yi shirin su su kawo wannan mota kirar gontra don datsa wannan titi ko hanyar shiga dandalin dukkan waɗanda suke zanga-zangar nan su samu su tattakin su na limana kamar yadda suka yi alkawari to za mu ci gaba da kawo muku dai yadda abubuwa ke wakana a nan birnin tarayya abuja inda ƙungiyoyin sanu nasu ja suka fito kwansu da kwarfafa su zo su yi zanga-zangar limana su miƙa kokensu ga gwamnati gashin dai motocin su fara tafiya ɗaya bayan ɗaya kuma mambobi ne na waɗannan ƙungiyoyi suke fitowa za su fito a motocinsu su je ma'aikatar ilimi in ji dai waɗannan jami'an tsaro kamar yadda kuke gani sun titi sun ce ba za a bar cikin wannan um, dandalin unity fountain da kafa ba motocin nan kuma Um, ba a bar su sun fito ba su bi mambobin su su je su aiki wannan jami'in tsaro da ke ya ba mu baya da kuke kallo da bindigogi wanda akwai ɗaya hannu akwai ɗaya yi a jikin belt din shi shine ya ce ba za mu shiga ba ya suka yi ma barazanin za su wurgar da kayayyakin aikin mu um, a wannan dandali inda dai muka nuna musu mu aiki mu muka zo yi kamar yadda su ma suka zo yin aiki za mu dai ci gaba da kawo muku yadda abubuwa ke wakana a nan ga mu nan dai yan jarida mambobin kungiyoyin nan wanda suka fito zanga-zangar nan da aka dakile su daga fita daga dandalin unity fountain ah, kuma za mu ga matakin gaba da za a ɗauka korafe-korafen ah, da suke bai wuce a biya musu makokinsu albashinsu kamar yadda aka biya ta su na asu wato ba malaman jami'o'i na najeriya a yanzu dai yadda kuke gani kwamarori na kungiyoyin ne suke ƙara fitowa da motoci